gaskiya ban ji daɗi ba matuƙa raina ya ɓaci wallahi mu zuba da ni da kai a cikin gidan nan an halakka fasa na ce ko a ɗan yi miki siracen ne saboda me ba zan iya tashi ba amma kulu da kin daure ai har yanzu ina jin zazzabi a jikina sosai to da kina jin zazzabin kulu ba gara a daure in kai ki bayi in miki ba kulu kusarin kika ƙara yi Lallahi wa ina ilahi raji. Ina wani irin masifu a nan. alaikum. Wa salam. Na? Kuka me take ne? Wannan larura da take tare da ita ne yasa wata ke kuka. Ikon Allah. Ai kula da kin daina ma wannan kukan saboda ba shi da amfani wallahi. Ni ma abin da nake faɗa mata kenan na ce ta daure. Am ina? Ina da wata shawara da ya kamata mai yi da ke gaskiya. Ta me fa? Am ina ganin ina ya kamata gaskiya ki ɗauki kula ku koma gida. idan ta warke sai ku dawo mu ci gaba da zaman mu gaskiya in ba ta warke ba fa eh ba ta warke ba kawai sai dince ce kawai Allah hada kowa da sa gaskiya Sabiu cin mutuncin da za ka yi mana kenan ba wai cin mutunci bane wannan koro da halifa yake mana eh halin ne zo da haka wallahi sai kun yi hakuri ka lafiya. Allah ku dawo gobe. Ban Allah. Ajiya. Za ka kai mu ɗan nan gari ne haka. To, ba da mutala buka ajiya. Haba bawan Allah, ka ji da talaucin da ake fama a karkarar nan. Za a dai baka mutala biyu, ka taimaka. Hajiya ana fama talauci, kyamar da ta gida haka da wani larura? To ya zan yi? A, kuma mafita mana hajiya. Wace irin mafita bawan Allah? Kai to wani asibitin. Kana ganin duk asibitin da suke cikin karkara na duk sun yi yajin aiki bawan Allah. to ajiya akwai wani likita eh. da yake taimaka maras ƙarfi eh. amma idan kin amince sai kai ki amma a cin gari yake na amince bawan Allah mu je na amince sannu sannu sannu a hankali sannu um, tsawon wani lokaci ta kai tana fama da wannan kai tsawon wajen wata biyu kenan Mun taɓa nema mata magani mun taɓa nema mata magani wani iri namu na irin na gargajiya da ake mata hayaki da sirace da nake yi amma ba ku taɓa kai ta wani asibiti ba ba mu taɓa kai ta ba karki da mu kamar yadda na gaya miki dai na kwantar da ita kuma zuwa gaban Allah da za a mata aiki insha Allah za ta samu lafiya na gode sosai na ya sa a yi asa'a fa biyo ni mu <laughs> su yau ba daɗi wallahi. Ah, lafiya? Me ya faru? Wata yarinya ka kawo daga ƙauye biki ganta ba yarinya karama. Tana fama da yoyon fitsari. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yoyon fitsari? Wallahi biki ga abin ba abin tausayi in ga miki. Gaskiya har tausayin ta ya kama ni da yawa. Ubangiji Allah ya ta lafiya. Amin Allah ya mana maganin wannan abu. yanzu abin da za a yi ka tashi ka je ka wawwatsa ruwa idan ya so kafin ka fito na gama shirya ma abinci kasa damuwa a ranka. Dama wani ɗan cefa ne ne na yau? Na ce bari ɗan To bismillah. Wai kana nufin tare zan sa hannu mu ci tare? Eh mana. Ai ba zan ci abinci da kai ba. Kwarai kuwa. Sai dai ka ɗiba, ka bani nawa, ko kuma ka cika rage mini a cikin da ya bi dole ai daya ko kuma ni in ci in rage maka. Kina amarya ina anko muna kallon soyayya in muna danna tsiran nan a baki. Kin ga kuli ka na gurin dan bala ne. Kaga ni fa ban ja zancen yi tsayi ba zaitunu me ki da miki ne me yasa kike haka ne kai kawai abin da na faɗa maka idan kuma ba zai yiwu ba ni ba bakuwar zafi ba ce ba ja abin ka ka cinye dama ni ban sa aka ba Shikin, ba ku da shi haka kuma ya rage wannan kowa ya zauna lafiya shi ya so zaituna menene ne ko kin ga kusan yau watan mu guda wallahi tun da kika shigo ɗakin nan har yanzu ba wani dan abu da ya dan dan gudana tsakanin mai dan ginda da kana farkin wani abu zai faru ne sosai ma ko mana ai ya kamata a yanzu a ci wani abu ya faru wani abu kamar me ba magana haihuwa mana kin sani ba abin da nake so in banda in ga dan dubi dubi suna yawo a cikin gida musamman ina matukar son na haihu da ke wallahi ko mace ko namiji duk wanda dai Allah ya bamu hmm? Allah kiyaye wallahi ko a farki ba na fata haba zaitun haba to hmm? da alama daɗi ne maka yawa ka san an ce idan ka ga mutum gana abu daɗi ne ne mai yawa <laughs> idan kin ki amincewa da ni ta lallami yanzu dole ke da ni ba dai kin sha lemu kin ci danna kuli-kuli da nama ba an gama maka la ilaha illallah ai ban barin tattara na da na ai ban ka ta ba a gurin ga irin aika aikar da yaron zai yi mana ko alalu alalu ya cuce Harin nan tana da wanda take so sai da na gaya maka ka ce lallai wanda kake so zaɓin kashi za ka ba Dakata. duba ga gai za abin da ya fara zuwa gari yawa tsakani da Allah dakata abin da ya faru ya riga faru kuma duk abin da aka yi shi akwai manufa a kansa ni wannan harkar ne na yadda kuskure na wani amma ba za a kira shi alaifi ba kuskure dan me ya zama kuskure dan ne masa zaton alkhairi ni alkhairin nake kallo aure alkhairi ne kuma hidimar da yaron nan yayi mun ke kanki shaida ce hidimar da bibiya da ya mun yi ita na kalla nake zaton ko mutuwa na yi yana da rai yana ba su zata an yarda haka ne ka zata masa alkhairi sau da yawa kake zaton mutum alkhairi sai ya kulla maka shari <laughs> amma abin da nake so da kai da ita abu ya faru ba kuka a ajiye ta a gida ba shine ya za a yi ta samu lafiya zaituna yaushe rabanki da ke ga falalu jiya da daddare da ya fita bai kara dawowa ba kuna magana ganin falalu ga mara lafiya a kwance so ake ya za a yi ta tashi ya za a yi ta samu lafiya amma dole ne ai mijinta ne ko yanzu ya jefa mu a masifa ya tsallake ya tafi ya babu wannan bakin ciki da me yaka ba <laughs> ai masifa an ta faru aka ce in ana ta kai ba a ta kaya wanda ya samu kansa shi ike neman mu bari a baya amma yanzu ita muke magana da kuka da ya ake mu ya faru duk ba shi ne ba ya za a yi ta samu lafiya ake magana. Yau in tarihi za a bar sai a bayar da Wannan shine abin da yake so ku bayyana. kifa bika a cikin masifa Allah ba ki ɗauka magana da yake faɗa miki ba abin da ya rage inna lillahi wa inna ilaihi raji'una malam akwai matsala kami Yarin nan ta gama da wata larura mai wuyar sha'ani inna lillahi wace irin larura kuma mala yarin nan ta gama da larurar yoyon fitsari Inna lillahi. yanzu haka ɗaki na ban da zarnin fitsari babu abin da yake yi sorry ba yoyon fitsari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ba mu mafita amin Allah mun ji tsoron kaman bai ka ka ba mu mafita amin bai kamata a bar zaituna haka ba duk inda magani yake mu bazu a nema yanzu ma zuwa zan yi wajen buba dan findo mu gani kuma ko za a dace kije eh, kije kije kije ki gashi shi kenan ba wani matsala a ba wani matsala alhamdulillah aikin da aka yi mata yayi kyau okay congratulations thank you yanzu kika min file din a office ina ki aji bari mata lura sai zo sannu sannu tashi ki sha maganin kin ko sha maganin nan na sha a'a zaituna baki sha ba gashi nan yadda na jika shi haka na da na tarar da shi daure ki tashi ki sha ciwo sai da magani ya haƙuri tashi a'a ya jika yanzu ya kamata ki sha kai ta zama da ciwo zaituna daure tashi ki sha sannan karbi ki sha ba ba kya son magani madaci to ai dacin shine maganin daure sha daure ki ƙara daure hankali hankali sannu sannu mai kwantar da ni zan faɗi ki zan faɗi zan faɗi sannu ciwo sannu so dr bashir dama ko da baka zo ba sai na san kira ba dan kada ka zo gida ka gaba nan insha Allah gobe ki san zan je ƙauyen alu wajen tsohon abokin na wanda muka yi gardanci muka nemi ilimi tare da shi to eh amma in Allah dan na sa ran agoban zan dawo ka san ita tafiya kafin ka yi ta ne kake da ita bayan ka yi ta kuma ita ce take da kai eh, domin kar ka zo gidan ka gaba nan ba da mawa ba Allah ka yi mu Allah dawo da ka lafiya amin madan ai eh, na ji da ka ga mu dan dama ina tunanin zan je gidan to kuma tunda ka ga mu ka ga shi eh ka ga tunda ba kowa ina <laughs> Malam Sani. Eh, Haji Malam. A'a. ai da na ce kawai dira zan yi kamar baka san ma baka san ma ai mamaki ne ina jin sallama na ce to wannan malam sani ne eh sai wallahi ye eh. in ji wane ne yace daga suru ko daga kogo ka suru ko daga kogo <laughs> ka zo lafiya alhamdulillah ya kokari ya gida alhamdulillah iyale ya ya mutan gida ya faman zamanin nan alhamdulillah ko wannan zamani Allah da ya mana magani Allah ne ya magani Allah ka iya mana Allah ka iya mana kai alaikum wa rahmatullahi wani gidan ran gida na eh, an zo ah, lafiya ah, da zuwa ba wata <laughs> eh. dan da da wuta hada ma masa zogale <laughs> Allah ya albarka amin amin malam mado tafiya ce haka kawai wannan ziyara kuma ba haka kawai ba to da farko dai zuwa ne in sadar da zumuncin da aka daɗe ba a sadar da shi ba sannan kuma na biyu don karka ji da wani zuwa ne in sanan maka zan yi tafiya in je birnin indiya indiya fa insha Allah indiya kace fa hmm. a dan wanan lahi wani juma ta audu wai ba za ta iya faɗa ba su ce ba ba mana dan abdullahi eh dan abdullahi wai ba ta iya faɗa ba <laughs> to to je au to zan je indiya ziyara zainab da maryam ka gaya min gaskiya ne yaran nan suna can kamar inda daman ka sani cewa cincini na can da tura su su karo karatunsu Eh. oh malam sani ai kai barkanka ga abin da kai har nake mazancen cewa kakkai wannan ganganci daidai lokacin da yara za su shiga ɗakin mazajensu za ka ɗauke su ka kai su makarkatar boko ashe ashe ni ni ne akan ba daidai ba ni ne akan kainuwa kaga dai fafutukar da a takaicen takaitawa dai ni yanzu na kwashi ribar tawa a hannu Sakamakon na mana in takaice ma zance zaituna tana gida ta haɗu da mummunan larurar nan nan ta har abada a ta har abada ce mana yoyon fitsari inna lillahi wa inna ilaihi wallahi mijin dai tun da aka zo aka yi bikin nan yaron nan ya samu ya dubga mata aika aika ta karfin tsiyaye mata ba daidai ba ibban ɗaya tafiyarsa ya gudu ya mu da ita har yanzu yi ake yi yari nan yi ake yi uwarta tana yi ni ina yi kar ka tuna ka ga haka ka ganta duba ka ga uwa fa haka haka ka santa ka ga mutum kamar an ana sarasa duk ta fige to malam mado tun farko tun tuntuni irin wa'annan hujjoji da wa'annan dalilai su suka sa na hana 'ya'yana mata su yi aure lokacin da bahaushe ko ku wanda Allah isa bai fahimci lamarin yake ba hmm. yake son isgar da 'ya'yansa cikin ɗaki yana hana sun yi sai sun yi karatu kana gani kowa yana gani dole duk sanda aka buƙaci wata larura idan ta taso ta samu 'ya mace ko matar wacici ko matar malam wacici idan abu same ta aka kai ta asibiti hakanan wanda ba ta san shi ba bai santa ba watakila ma babu kalmar la'ila illallahu a jikinsa haka zai ɗauki hannunsa isa a jikinta in ta kama ma isa ka hannunsa a cikin matucinta malam sani abatuna ya gyatta ya zama sarki na san na yi ba daidai ba kawai kuskure ne na tabka shi allah ka yafe mana dole malas sai mun sadaukar da mu sun je sun yi karatun da za su ɗauki nauyi irin na ƴaƴaye mata waɗanda suka daidai da larurarsu. Daban na san kamar abin da na san ka riga ka sani. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sani yana ciwo. La ta subbu dahara. Hmm. Kar ku zagi zamani. Domin Allah shi da kansa shine zamani. shine zamani saboda ka abin zamani zo to to ni yanzu abin da nake gani za a yi to yarka ya tace a wannan da faɗa ma batawa ne wannan duk abin da ya faru akan wannan yarinya to akan tawa ya ka bani ita in tafi da ita asibiti alhamdulillah masha Allah dan ciki na wanda ka san shi Dr. Bashir Bashar dai bashari yanzu shine kwararren likitan da ike iya wa mata dukkan irin abin da ya shafi wannan kai Allah kenan ya in Allah da samu lafiya Allah Allah kai mana taimako Allah kai mana taimako wannan yarinya mafita kunyarta Allah kai mana taimako akwai wani abu da yake damun ki yanzu amma ina jin zafi kadai karki da zai daina kinji ko a hankali mas ki ci gaba da kula da ita Kinji? Allah ya saka da alheri likita Allah ya kara arziki ba komai sosai ba da mu ka ji abin da na gaya maka ko na ji baba kuma karka damu Allah yadda zan sa abin zan yi akan ta alhamdulillah san da zuwa yau wasanni ah, Dokto sai na ga amma kamar ranar weekend ai baka dadewa haka in ka fita. Wala yar abokin baba aka kawo daga ƙauye tana fama da cutar yoyon fitsari. To na tsaya na mata aiki. wai me yasa irin wannan cututtukan suka fi ƙarfi a ƙauye ne to kin san rayuwa irin ta karkara daban take da ta maraya wani lokaci za ki ga cewa matan nan ana aura musu mazajen da suka fi ƙarfin su wani lokaci kuma wajen naƙuda suke fuskantar irin wannan matsalar sai su kamu da cutar nan yanzu shine abin da yake kawo musu matsala irin wannan da yawa haka kwarai kuwa kin ga kamar ita wannan wato fiyaɗe aka yi mata kwarai wanda zai wanda ya aure ta ne ya kasance mutum ne wanda na farko ba ta san shi na biyu kuma ya kai shekara arba'in da wani abu ita kuma ba fi shekara goma sha biyar ba saboda haka da aka aura mishi ita sai ta amincewa da shi kawai sai ya kama ya je zuba wani magani a cikin lemu ta yi bacci ya afka mata kin ga wannan ya zama fyaɗe fyaɗe kuma warai mana fyaɗe ne mana tana ba a san ranta ne da ƙarshe ta wata samu wanda larurar ya gudu kuma ya bata bacci kai mara tausayi mu shiga Allah sa da kin yi abinci ah. ba mu shiga ba dan ci he Aisha ah, na'am samu ruwa okay to Yes. ne ah, Na? Ka san Wallahi tun da kai mun magana yarinyar nan wannan mai yoyon fitsarin. Mm. Tun da kai mun magana yarinyar nan nake tunaninta. saboda duk abin da zan yi a cikin gidan nan ko da a ce ina zaune ne tana yawan faɗo min a raina gaskiya ina matuƙar tausayinta <sighs> ai wato aisha da kina aiki a asibiti ban sama dai ya zance ba ya za ki jojen ga tausayin mutane da suke zuwa da larura daban-daban abin sai dai a ce musu addu'a kawai kai to ubangiji allah ya ba ta lafiya amu excuse me hello ina lillahi yanzu to shi kenan iga eh, nan zuwa lafiya wallahi wani kes ne aka samu akan wani yaro an kawo shi yana ta bleeding barin je ga yadda za a yi subhanallah yanzu dai an yi aiki lafiya kuma an samu sauki ko sai dai mu ce alhamdulillah yanzu kullu akwai abin da ke ji ni ba inda yake mun ci ke fa zaituna ba na jin komai alhamdulillah haka ake so akwai magungunan ku gashi nan a wajen nurse akwai wanda za ku rika sha akwai kuma wanda za ku rika zuba a cikin ruwan zafi ne kuna shiga ciki idan mun kammala nurse za ta yi muku bayani kun ji ko so za ku zauna a gurinmu har ku gama amfani da wannan magungunan ku samu sauki sannan kun ji da fatan kin fahimta nasu yes sir mun gama sai ki musu bayani to sannan kuma a cikin ku duk wacce tana neman ƙarin bayani dangane da abin da yake damunta to ga nasu nan sai ta nemi ƙarin bayani a wajenta ni dai ba abin da zan ce sai dai in ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka ka gama da duniya lafiya Allah ya ji kan magabata mun gode sosai ba ɗin ba damuwa tashin kai eh sai ki je wasu sun ki musu To, yau ciran da ya kamata a ce mun sallame ko mutum daga da kun samu lafiya. sai dai akwai abin da ka so ga mara lafiya duk lokacin da sallame su na farko dai shine akan maganar cin abinci ya kamata a ce kuna cin abinci mai kyau wanda zai rika gyara muku jiki kuma ku dinga lura da abubuwan da kuke da shafi lafiyar kun ji ko insha Allah likita za mu kiyaye yawa eh, Dr. Bashir zan yi amfani da wannan dama shi maka albarka bisa irin ɗawainiyar da kake ɗauka ta tallafin mutane wannan kuma ya samu ne saboda tarbiyya da ilimi da ka karɓa tun farko ubangiji Allah ya muke ka akwai kuma abu daya shawara ce akan magana karatu na kan yi ga cewa an tura yara sun je sun yi karatu to kuma akwai sunayen ku da na bayar duk lokacin da abin ya taso in Allah ya yarda za ta tafi alhamdulillah Allah mun gode maka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka faka godiya muke Allah ya saka gama da ka lafiya mun gode likita Allah ya saka da alkhairi wanda ba shi a gode za ku iya ina umma me zai hana ya aure ta kin ga umma babu inda addinin musulunci ya ce aure ya haramta tsakanin ɗan masu kuɗi da kuma 'yar talaka ko kuwa dan Allah umma ki haƙuri ki bar wannan magana ni dai abin da ke ganin a bar yaran nan kawai aure yarinyar nan da yaran nan tare za su zauna juna kuma sun samu fahimta shikenan umma sai mun haɗu kiri-kiri sako da busar sarewa da kalamai ta mamaye zuciyarki kin fada cikin soyayyar baƙon da baki taba ganin shi ba ma baki taba jin ganin fuskan shi ballanta na maki ganin shi ni kaina ina mamaki sai dai zuciyata ta nisa ban san ta yadda za a yi ni shawo kanta ba mutum a ɓoye ka ce wai kana son shi to wace irin soyayya ce wannan aljani ne shi ko mutum ai ya kamata a ce ko da aljani ne ki san wani irin aljani ne ba mu taɓa haɗuwa da shi san shi ba ban san yake soyayya gidan zuma idan ka sha ka ba masoyi soyayya ga man jini amma kowa da kewan da ya karbe shi wai makocin mai akuya ya sai kura ta yi zaben shiga kogin soyayya da shakuwa da boyayyen masoyi ta shiga ɗimuwar rashin tabbas ashe inda ba ƙasa ake gardamar kokawa. ɓoyayyen masoyi ɓoyayyen masoyi ai ku dai wannan inda da nake faɗa miki shi alhamdulillah da Allah ya sa ba kai bane ba a ce ki haɗu da ɓoyayyen masoyin da kike so sai ki gan shi mummuna ne to ya zaki gaskiya a yanda zuciyata take faɗa min zan amince da shi ko kuturu ne na gan shi wai ko ki gani ba gane ba juyo ki gani ba gane ba boyayyen masoyi abin da ya kewaya bayan gida wata rana gidan zai shigo Sannan dan shi ke bunsa da jifa kuma Allah kaɗai ke gane tsurku mai takaba. Koyayyen masoyi. Kasaitaccen kamfanin Wonderful Movie Nigeria Limited ke gabatar da shirin Sani Idris mai waya, haziƙin matashin producer. Koyayyen masoyi. Na kasa komai kasa aiki na kasa bacci kullum ina ta shauki ni za a ciwo amana fina ina tare da ke kowaye ya aure ki ba ruwa da ke ina son ki kuma ba zan taba ruwa da ke wallahi kai ba masoyi na gaskiya ba ne, kai masoyi da ke son sa masoyi a cikin mummunan hali boyayya masoyi labari daga taskar sha'ir marubuta umar wonderful bisa tsarawa kabiru yusuf fage mataimakin mai bada umarni baban nan one boy ba da umarni mai zamani Ibrahim Bala.